محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايحك السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da sha takwas ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na goma ga watan goma shekara ta dubu biyu da shida miladiyya a yammacin jiya idan ba manta ba mun tuke ne a ƙarshen aya ta saba'in da bakwai cikin wannan sura mai albarka suratul tauba za mu karanta ayoyi biyun ƙarshe don mu danganta su da waɗansu maganganu sannan kuma sai mu ci gaba da aya ta gaba insha Allah kafin haka akwai tambayoyi mai tambaya na farko yana cewa menene bambanci tsakanin sallan tarawihi da kuma tahajjud ba bambanci tsakanin sallar tarawihi da tahajjud domin dukkan su dai abin da suke nufi sallar dare wadda ake yin ta cikin azumi bayan sallar isha'i kafin ketowar alfijir a kowane lokaci aka yi ta ta iya karɓar sunan tahajjud ta iya karɓar sunan tarawihi sai dai galibi kalmar tahajjud din ta fi nuna ma'anar sai da aka yi barci sannan aka tashi aka yi sallar Allah ce da manzo sallallahu alaihi wa sallam wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda lalle a wani bangare na dare um, ka tashi kayi ibada bayan kayi barci ka tashi kayi ibada fatahajjad bihi nafilatan lak sai zanto wannan wani karin wajibci ne akan ka sallar dare a haƙƙin annabi wajibi ne amma a haƙƙin ɗaiɗaikun mutane mustahabbi ne ana son mutane su zanto cikin masu yi su zanto kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun su zanto cikin waɗanda tatajafa junubuhum anil madaji'i da'una rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun saboda haka sallar dare mustahabbi ce mustahabbancin ta yakan karfafa a cikin watan Ramadan sama da sauran watanni sannan yin sallar dare mutum ya yi ta a gida a cikin wata da ba na ramadan ba ita ta fi falala tunda manzo Allah ta khairu salatul mar'i fi baitihi illa al-maktuba mafificiyar sallar mutum ita ce sallar da ya a gidansa in ba ta farilla ba wato ta farilla ce mutum zai je masallaci sannan kuma ya faɗa cikin wani hadisin da Imam al-Bukhari ya ruwaito yace ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhizuha quburan ku sanya wani kaso na sallolinku a cikin ɗakunanku a cikin gidajenku kada ku riƙe su kamar makabarta ma'ana kar ku mayar da ɗaki sai kwanciya kawai irin yadda makabarta ba a sallah a ciki a'a ku rinka yin sallah a ɗakunanku kar ku mai su kamar makabarta to duk wannan suna da alaka ne da sallah ta nafila a wajen ramadan amma sallah ta nafila a cikin ramadan ko musamman ta tarawihi ko ta hajjud yinta a masallaci tare da jama'a ya fi lada sama da ka yi ta a gida kai kaɗai idan mutum ya gida yayi idan kuma ya je masallaci to ya fi malamai suna kafa hujja da hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa man qama ma al-imami hatta sarf kutiba lahu qiyamul layla wanda ya tsaya tsayuwar dare tare da liman bai bari ya tafi gida ba har sai da liman ya sallama shi ma aka yi sallama da shi ya tafi za a rubuta masa ladan kamar ya sallaci daren gaba daya da haka dai wannan shine bambanci waɗanda suka karanci waɗancan hadisai na farko in ba su alakanta da wannan nabiyin ba sai su rushe cewa ai gaba ɗaya sallar ka yi ta a gida shi yafi sama da ka yi ta a masallaci wanda kuma akwai bambanci tsakanin ramadan da kuma wajen ramadan a wajen ramadan ka yi sallar ka a gida shi yafi sama da ka je masallaci ka yi ta amma a cikin ramadan kuma sunna ne ka je masallaci ko mustahabi ne ka je masallaci sannan ko mustahabi ne ka yi cikin jam'i to kaga a wajen ramadan ko manzon Allah bai lazunci ma yin sallar darba jam'i tare da mutane yana yi da shi kadai kuma a gidansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam menene matsayin durkusawa wani don girmamawa lokacin da za a gaishe shi matsayinsa ba da alaka da addini gaisuwa ce ta ajamawa idan an ce ajamawa mutanen da suke bin gargajiya ba su da addini gargajiya ce tsaba amma ba ta da alaka da addini gaisuwar addini ita ce assalamu alaikum wa rahmatullah shi wanda kace masa hakan shi kuma ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ko kace assalamu alaikum ya ce wa alaikum assalam ko kace assalamu alaikum wa rahmatullah shi ma ya ce wa alaikum salam ko wa alaikum salam wa rahmatullah ko ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu shi kuma ya ce wa alaikum wannan ita ce gaisuwa ta addini daga nan gurin sai ka bashi hannu sai ku yi musafaha sawa'un shine sarki kai ne bafade ko kai ne bafade shine sarki duk za ku yi hannu dan babu wanda ya kai matsayi irin na annabi sallallahu alaihi wa sallam amma sahabbai na yin hannu da shi yara kanana suna yin hannu da shi shi yasa ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah da yaje kasar Sham ya gaida ake girmama manya ana durƙusa a gaida yadda su sai zo zai wa annabi manzon Allah ce wa yasa kai ce gani ne ana girmama manya idan za a gaishe su sai a durƙusa sai na ga ba wanda ya fi cancanta a yi masa wannan sai kai sai ce law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu mara an tasjuda li zawjiha min 'izami haqqihi 'alayha inda a ce zan umarci wani ya yi wa wani sujada da na umarci mace ta yi wa mijinta sujada saboda girman haƙƙin miji a kanta to ita kanta bai sa ta yi hakan ba ba a ce ba mace ta duka ta ga yadda mijinta ba a ce ba ƴaƴa su durƙusa su ga yadda iyayensu ba a ce ba mabiya su duka su ga yadda shugabanninsu ba a ce ba su da kai su duka su ga yadda surukansu wannan don al'ada ce tamu amma a addini sallama musafaha sallama musafaha sahabban manzo Allah in suna tafiya da juna kamar yanzu a ce muna tafiya da malam Sa'idu sai wata bishiya ta shiga tsakiyar mu ya bi ta damanta na bi ta hagunta in suka sake haduwa sai in ce assalamu alaikum ya ce wa alaikum salam saboda ya da sallama dan manzo Allah ya ce assalam din suna ne daga cikin sunayen Allah afshuhu bainakum ko ya dake a tsakaninku dan Allah ce huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahada huwa arrahmanur rahim huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa almalikul quddus assalam suna ne cikin sunayen Allah ku ya shi a tsakanin ba wanda zai shiga aljanna sai da sallama tahiyyatuhum yawma yalqawnahu yawma yalqawnahu salam wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin salaman salama akwai abin da ya fi daɗi harafin sa yana cikin hurufin safir wanda ba su da wahala wajen fitarwa sa sannan kuma la a kan harshe sannan ma a kan leɓe salam ya fi komai sauki <laughs> ya fi komai dan haka dai ya kamata kenan mu raya wannan gaisuwa da annabi ke yi shi da sahabbansa ya kasance shugabanninmu sun raya mana ita mu da su wannan kuma sai a hankali a hankali da karantarwa ka san duk abin da ya shekaru ɗaruruwa ana yi to kuma kafin a zo a ce an daina shi farar ɗaya yana da wahala amma dai gurgurdan yadda ake fahimtar karantarwar manzon Allah ake aiki da ita to gurgurdan yadda ake ta gargajiya kenan wannan kuma yake cewa menene tarihin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da Ibn Al-Qayyim da Nasiruddin Al-Albani ina jin sunan su amma ban san su ba wannan ba zai yiwu a ce a cikin karatu a bada tarihin su ba shekul islam dai shine ahmad ibn abdul salam ibn taymiya an haife shi hijiran annabi na shekara 661 ya mutu hijira na 728 661 ina fatan mun fahimci wannan wannan shine shekul islam ibn taymiya gagarumin malamin da bayan ya shuɗe zuwa yau marubuta sun yi shaidar a samu mutum irinsa a babin aƙida da tafsiri wato da sauran ulumul islamiyya to ba a cewa babu amma dai an bincika dai a cikin waɗanda suka fito aka ji kururuwar su ba a sami irin shekul islam ibn taymiya ba har makiya sun yarda cewa wato ainihin lalle mutum ne mai ilimi mutum ne mai takawa mutum ne mai tsoron Allah har makiyansa in dai za su yi adalci wannan shine shekul islam ibn taymiya ibn al-qayyim kuma almajirin sa ne shi kuma an haife shi shekara ta 691 ɗari shida da casa'in da ɗaya idan ba manta ba ya mutu shekara ta ɗari bakwai da hamsin da wani abu na manta yan kan amma ɗari bakwai da hamsin da wani abu almajirin ibn taimiyya ne saboda tsabar almajirci wurin ibn taimiyya aka kulle ibn taimiyya a kurkuku ya bi shi suka yi zaman kurkuku tare <laughs> saboda amfani da iliminsa aka idan yan kurkuku aka sallame su aka ce wa ka ya kare mutum ya fita ce ba zan fita ba tunda shekul islam yana ciki saboda karatu da suke samu da ilimi da suke samu kawai abin da ake a zaman shi kenan zaman kar haddace qur'ani tattauna akan hadisin manzon Allah fassara wata aya cikin ayoyin alqur'ani an fatawa kishirwar ilimi da yan kurkuku suke da ita duk ta mutu dan haka idan aka ce an sallame ka mutum ce ba zan tafi ba ibn al-qayyim sai ki fita daga kurkuku har lokacin sai da ibn Taymiyyah ya rasu Sheikh Nasiruddin Albani kuwa babban malami ne da ya rayu a wannan karni mun rayu da shi a wannan zamani da muke ciki an haife shi ba zantuna ba a ta hijira amma shekarar miladiyya shine 1914 1914 kuma ya mutu 2001 wato shekaru kaɗan da suka wuce baya kenan ya yi shekaru sama da tamadin a duniya ba abin da yake ban da hidimar hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekarar wallafa da rubuce-rubuce kawai shekara 60 wannan ta wallafa da rubuce rubuce banda kafin ya fara wallafa yana da musahuran littattafai silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a da silsilatul ahadith as-sahiha ga al ghalil fi takhrij ahadith manar sabil da dai sauran littattafai musamman akan abin da ya shafi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aya ce ta wannan zamani Allah ya ajiye ta a wannan zamani kowa ya ganta Allah ji kansa da gafara su duka Allah ji kansu da gafara su duka su ahlus sunna ne su duka kowanne yayi shuhura wajen kafa sunnar annabi da yakar bid'a su waɗannan manyan malaman duk wanda kaje yana son su alama ce ta ce ahlus sunna ne duk wanda kaje yana zagin su ko yana kushe su alama ce ta cewa kasar gumin dan bid'a ne Allah tsare mu da bid'a a'a wanda kaje sun soke shi jahilai ne kuma shi jahili dan ya soke ka kai sai ka damu wai jahilai su cewa albani wai murji'a ne ka tambaye shi kalmar murji'a din kanta menene tasrifin ta a cikin larabci shi wanda ya wannan magana daga ina ya same ta yau shaka fara amfani da ita a tarihi wa ya fara rubuta kalmar murji'a kuma su waye murji'a a wani lokaci suka kunno kai menene usul na bid'ar su su matsalar jahilai ba sa yadda a tattauna da su a haka in ka fara tattauna sai su tayar da rigima kaga sai kai shiru izana taqassafihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukutu idan wawa ya zance karka ba shi ansa domin yin shiru ya fi ba shi takaici iza kallamtahu farrasta anhu wa in khallaitahu kamadan ya mutu idan ka mayar da martani sai ya ji daɗi <laughs> ya ji daɗi amma idan kai banza da shi sai ya je mutu da bakin ciki zai hada shan ruwa da sahur ba tare da ya yi bacci a tsakiya ba saboda damuwa ka yi damuwa wannan abin da ke hannuna alkur'anai ne guda biyu ɗaya daga cikinsu wato dukansu dai an samu kurakurai na rubutu a cikinsu na farko an samu kuskure wato har guda uku ɗaya daga cikin kuskuren a cikin suratul ankabut da Allah ce wa lutan iz qala liqaumihi ina hafiza ana cikin suratul ankabut rubu'in karshe wa habna lahu ishaqa wa lutan iz qala liqaumihi a innakum innakum lata'tuna al-fahisha ma sabaqakum biha min sai suka wato sai suka cire innakum sai suka ce wa iz qala liqaumihi ata'tuna al-fahisha wanda wannan kuma cikin suratul a'raf kenan a samanin karshe cikin suratul a'raf a cikin izifin fa ma kana da'awahum iz a cikin suratul fath ubangiji ta alati laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjid al-haram in sha Allahu aminina mu'allaqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun sai ce mai fa'alima ko faɗi miji fa'alima ma lam ta'lamu shi gaba ɗaya bai rubuta wannan fa'alima ma lam ta'lamu din ba a cikin Qur'ani wuri na uku a cikin suratul rum wajen wa min ayatihi an yursala riyah mubashiratin sai Allah ya ce mai waliyuziqakum min rahmatihi si sai rubuta waliyuziqahum min rahmatihi waɗannan kurakurai ne na zahiri duk hafizan qur'ani sun san su to amma haka aka rubuta qur'anin kuma ake sayar da shi kuma an rubuta shi ne an buga shi ne da yawun alhaji hassan inwa darma a kano kenan alhaji hassan inwa darma da haka da Allah waɗanda suka ɗauki nauyin buga wannan littafi har suke sayar da shi ga al'ummar musulmi sai su yi izina da wajajen kurakuran nan guda uku na farko wanda yake kasuwa a dakatar da shi kada ƙara sayarwa na biyu sai a yi ƙoƙarin gyara ɗin tun da wuraren ba su da yawa har idan an gyara sannan kuma sai a ci gaba da sayar da shi don littafin Allah ba a wasa da shi wannan kuma shi ma ƙur'ani ne na biyu shi ma an sami wato ainihin ah, kurakurai a cikinsa akwai kuskure da suka yi a cikin suratul hajji da ubangiji ta'ala cewa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi fayansafu Allahu ma yulqi shaytanu sai me thumma sai suka ba sa wannan summa din ba kawai sai suka sa yuhkumullahu ayatihi ba tare da summa ba na biyu cikin qad aflaha almu'minun da Allah ya ce walaw ittaba alhaqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa fihin sai ce me bal atainahum bi zikrihim fa hum an zikrihim muridun sai suka ce bal antum bi zikrihim haka suka rubuta cikin qur'ani shi kuma gashi nan gurin hafizin da ya rubuta qur'anin shine alhaji malam zubairu abdurrahman malamawa malamawa ko kasar katsina ne to wanda kuma suka buga shi su kuma a yabo a fage kano su dai a kano aka buga shi su ma masu wannan kamfani tunda suna jin wannan tafsiri ana sawa a Kano da falalar ubangiji subhanahu wa ta'ala, to idan sun ji sai su yi kokarin gyara waɗannan kurakurai da ke cikin wannan Qur'ani wanda yake da falala wajen faɗakarwa akan wannan kuskure ba wai ni bane ba ni kawai sako ne na isar amma na ce ya rubuta mun sunansa dan sai da muka duba ni da shi na ga abin da ya faɗa haka ne sunansa Abdullahi Isa Muhammad amma ni na sa masa malam Abdullahi Isa Muhammad wanda yake madrasatu baitul izza li tahfizul qur'an kwanar yobe a nan cikin garin maiduguri wani hafizin qur'ani ne yana cikin malazanta wannan eh, sauraron wannan tafsiri shine kamun wannan dazu da safi kuma amana ce tun da ya isar in fada kuma ko shakka babu shi ke da falalar gano waɗannan kurakura ni ba ni ne na gano su ba shi ya gano kuma abin da ya gano din na wannan kurakurai kan haka suke duk ba zai yanzu kun ba da shaida Allah saka masa da alkhairi muna fatan su kuma waɗanda abin ya shafa Allah sa su yi kokarin gyarawa abu biyu da ya rage wannan wani littafi ne da ke hannu na islam and the contemporary world system wanda ba baganan mustafa da ko malam ahmad abdulkadir suka rubuta shi sun kawo mun na duba shi ba wai duba ta in yi gyara ba duba ta in ga me aka ce da harshen turanci aka rubuta littafin tunda ba lokacin da za a ce komai da ke cikin littafin daga jiya zuwa yau amma dai littafi ne wanda sun tattauna kan al'amurra kamar haka abu na farko introduction na biyu act of da'awa na uku working under kufur government sannan na hudu democracy and Kardawi's view model sannan na biyar education in Nigeria sannan na shida origin of modern education sannan na bakwai ibn Usaimin and Albani's views sannan na takwas Sheikh Salman al-Oda's advice to the Muslims youth sannan na tara Sheikh Ibn Baz fatawa on science sannan sai na goma judicial study in Nigeria sannan sai na sha daya zamfara as case study daga nan sai conclusion da suka yi on the way eh, to recovery littafin da yana da kyau a ganin far da na masa haka yana da matukar kyau don haka ma za a kawo shi nan gurin don kowa ya samu rabansa daga nan zuwa ranar juma'a za a kawo shi don kowa ya mallaka musamman kuma yan boko don ya tattauna ne kan matsalolin da suke gallabar mutane a nan mai duguri. na waɗanda suka fito suna cewa haramun ne karatun boko ko haramun ne aikin gwamnati ko menene shine suka yi wallafa a kai to kaga wannan shine ilimi ka rubuta abinda wato malamai suka ce suka tattalo suka rubuta kuma da haka nake shawara ga yan boko ranar da za a kawo littafin nan da ranar juma'a su abin nan shi sannan kuma wani bawan Allah wanda bai bani izinin in ambaci sunansa ba tuni ya sayi kwafi dubu ɗaya na littafin akan kuɗi naira ɗari biyu yi kabbara Allah saka mana da Allah saka masa alheri Allah ya waita mana irin su. sannan akwai Abu Mustafa Malam Bashir Albarnawi yi wata muzakkira haka dangane da waɗannan ayoyi guda uku wa man lam yahkum anzala anzalallahu fa ulaika humul kafirun fa ulaika humuz zalimun fa ulaika humul fasiqun ya tara maganganun malamai akai tun daga kan sahabbai har zuwa yau littattafan tafsiri ya duba irin su ibnu jarir tabari su ibnu kasir su littafin qurtubi al-baghawi ibnu atiya wane ne ji ya tattaro maganganu a tarihi na malaman da suka fassara ayar zuwa yau to sai cikin harshen larabci yayi na duba rubutun sa yayi kyau kwarai da gaske kuma na goyi bayan ya buga shi kuma a yada shi a tsakanin jama'a ba wai katon littafi bane kamar handa awus ne amma dai yayi kyau mutuka cikin harshen larabci ne bi tare maganganun salaf gaba ɗaya da kuma waɗanda suke khalaf game da wannan magana Allah saka musu alkhairi to kaga waɗannan sune abokanan tafiya waɗanda idan abu ya shige wa al'umma duhu su yi bincike na ilimi su yi rubutu yana da harshen da zai rubuta harshen ilimi shine larabci Allah ya taimaka mana abu na karshe shine malam akwai dan uwa malam Zubairu shi kuma wadannan littattafai ne duk ya wallafa ɗaya daga ciki mutuwa da jana'iza littafi na ɗaya zuwa na uku na biyu muhimmancin sallah a cikin jam'i na uku sadaka mai gudana wato a sadakatul jariya na hudu addu'a da zikiri a cikin sallah na biyar alqur'ani babban kundi na shida tuba da sharuɗanta na bakwai hanyoyin alheri daban-daban sannan na takwas kurakuran da ake tafkawa yayin ayyukan haji da umara sannan kuma na tara kenan matashiya ga mahajjata kuma ɗaya daga cikin matasan sunna ne a garin bauchi yana limancin zuma shi ne ya wallafa ya aiko min waɗannan ya ce kofi ne nawa sauran kuma suna nan gurin a waje za a same su to kaga waɗannan su ne masu gina al'umma ba 'yan a rushe ba 'yan a gina ubangiji ta ta'ala ya sa mu cikin waɗanda suke taimakawa wajen ginin al'umma ba rusa ta ba mai Allah ya ce minhum man ahad Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكن لأكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا Ubangiji ta'ala ya ce wa minhum man ahada Allah cikin munafukai akwai wanda yake alkawali tsakanin shi da Allah ko ya alkawali ko kuma yi bakance domin waɗansu sun fassara ayar da cewa tana nufin bakance bakance shine ka wajabtawa kanka wata ibadar da kafin kai hakan ba wajibi bace a kanka mustahabbi ce in ka so ka yi in ka so ka ki yanzu ba wajibi bane mu ce sai ka kashe naira dubu ɗaya gobe ko dubu biyu gobe ko dubu biyar gobe amma idan ka ce na yi alawashi na da Allah a gobe sai na kashe wa miskinai dubu biyar wajen abinci to lokacin da ka faɗa haka a matsayin alwashi bakance ya zama wajibi a kanka kenan waɗansu sun fassara ayar da bakance waɗansu sukan ce alƙawali. la in atana min fadlihi yace idan har Allah ya bamu daga cikin falalarsa lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin to lalle za mu yi sadaka kuma za mu kasance cikin salihan bayi falamma atahum min fadlihi yayin da Allah ya basu daga cikin falala tasa bakhilu bihi sai suka yi rowa da wannan abin da Allah ya basu wa tawallaw suka juya baya wa hum mu'ridun suna masu kawar da kai daga wa'azi ko tunatar da su da akai fa a'aqabahum nifaqan fi qulubihim sai ubangiji ta'ala ya sakan ya musu da nifaqa a cikin zukatansu ila yawmi yalqawnahu har ya zuwa ranan da za su haɗu da shi bima akhlafu saboda saboda da suka yi wa Allah na saba masa ma wa'aduhu abinda suka yi masa alkawali akai wa bima kanu yakzibun kuma saboda abinda suka yi na ƙarya ya sahara karkashin wannan aya ana kawo kissarun sahabi mai suna sa'alaba cewa a kansa wannan aya ta sauka an ce shi sa'alaba ne yace da manzon Allah ka roƙa min Allah in samu kuɗi manzon Allah sai ce da shi kaɗan da zaka iya godiya ya fi mai yawan da ba za ka iya godiya ba yace in manzo Allah ne dai ka roƙa min in Allah ya bani zan yi godiya din ko mai yawa ne sai manzo Allah ya roƙa masa Allah karshe sai aka ba shi dukiya ta dabbobi shi shikenan tinkiya ce ɗaya da shi amma sai ta rinka haɓaka tana haɓaka tun kullum yana zuwa ana yin sallah da shi sai ya kasance tumaki sun yawa dole ya koma bayan gari baya iya halartar sai sallah ba kaɗai da isha'i da kuma asubahi amma a azhar da al'asar yana can wajen kiwo tun yana samun haka da dukiya ta haɓaka sai zanto baya ishigowa cikin garin Madina sai dai kawai juma'a juma'a daga nan juma'a juma'ar ma ta gagara to daga nan sai aka wajabta zakka cikin addinin musulunci sai manzon Allah ya tura masa al'amiluna alaiha waɗanda za su je su karɓo zakka sai ya ce a a wannan dai mu dai muna ganin mahiya illa uktul jizya muna ganin kila kanwar jizya ce ana nema a mayar da mu kamar ahlul kitabi da ake karban jizya a hannunsu daga nan manzon Allah bai karbi wannan zakata shi ba sayyidina Abubakar ya zo shi ma bai karbi zakarsa ba Umar ya zo bai karbi zakarsa ba shikenan ya tabe ya mutu ya lalace haka kissar take amma kissa ce da'ifiya ba ta da asali dan haka ba ta magana akan wani sahabi cikin sahabban manzon Allah tana magana akan munafukai ne tsantsa akan kawo kissar dan a rushe ta amma ba dan a tabbatar da ita ba ubangiji ya ce me alam ya alamu anna Allah ya alamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah ka karanta wannan karantar da Ƙalam ya alamu annabu lorna da masaniya ne cewa annallaha ya alamu sirri rafun wana juwa wa ya san sirrinsu. Sirri shine ne abin da mutum ya bayyana wato ya bau shi a cikin zuciya kafin ya fade shi. ko kuma a'a abinda mutum ya kyale shi a karan kanshi babu wanda ya san shi game da shi najwa kuma abinda ka tattauna kai da wani a ɓoye wanda yake kusa da ma bai ji ba kun yi wa juna raɗa ko kun yi amfani da karaman muryar da ku kaɗai kuka jiyar da kanku zance to da abinda ka bari kai kaɗai a karan kanka ko ka kyale shi a zuciyarka da abinda kuka yi munajati a ɓoye cikin duhun dare kuka tattauna ko don ku cutar da musulunci ko don ku cutar da wani ko dan ku zalunci wani duk ubangiji ta Allah ya san shi shi yasa yace alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum shin ba su da masaniyar cewa Allah ta'ala ya san sirrin su ya san gane da tattauna da suke da juna wa anna Allah 'allamul ghuyub kuma lalle Allah ta'ala shine masanin dukkan boyayyun al'amura lafazin al-ghuyub jam'i ne na ghaib boyayyen abu shine duk abin da ba a iya riskarsa ta ganin ido sannan ba a iya jin sautin sa sannan ba a shaƙe shi ba ta hanyar a sansane shi a ji mai kanshi ne ko kishiyar haka ba a ɗanɗaninsa da harshe ba a laliba aka taɓa shi a ji mai kauri ne ko mai kaushi ko mai taushi ba wannan shi ne ghaib ma gaba an hawa da abin da ya koyo ga ɗaya daga cikin waɗannan kafofi guda biyar da muka lissafa to ubangiji ta'ala ya san gaibu shi alimul gaibu ne wa shahada subhanahu wa ta'ala a nan gurin dai ana sanatar da munafukai waɗanda suke tattaunawa a ɓoye ko don cutar da annabi ko don cutar da sauran wato musulmai cewa ubangiji ta'ala ya san abin da suke gane a kai kuma ya sa mala'iku su musu lissafi kuma za a yi musu hisabi akan haka ranar tashin kiyama Allah ta الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم أستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم استغفر لهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين الذين يلمزون المتطوعين سوني وأن سكي أيبة ما سدكر تطوعي دومن المتطوع أصلا المتطوع التطوع kuma shine mutum ya ba da abu wanda ba wajibi ba a kansa dan neman falala dan neman lada aikata sunnoni ko mustahabbai dangin al'amurra da ba wajibai ba mai yi mutum ɗaya ya zama al-mutawwi' idan suna da yawa almutawwi'una su munafikai allazina yalmizuna almutawwi'ina su ne waɗanda suke kushe masu yin tatawu'in sadaka kaga wannan duk yana bin wa minhum man ahada Allah wanda ke nuna da cewa lalle munafukai ne a cikin su ba sahabin annabi daya domin almutawwi'ina din sune sahabban annabi allazina yalmizunahum kuma sune munafikan sune waɗanda aka ce wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi suna kushe su suna aibata su suna kushe masu tatawu'i min da cikin mummunai fi sadaqati dangane da sadaka lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nemi a taimaka domin a tafi yaki sukan zo su bayar mai da yawa ya bayar wanda yake da dan kadan shi ma ya bayar wato wallazina la yajiduna illa juhudahum da waɗanda ba su iya samun komai sai dan abin da suka iya lafazin aljuhud a larabci yana nufin at-taqa wal istita'a iko to a nan gurin an sawa al-zuhud wato sunan at-taqa wal istita'a ga abin da shine iyakacin abin da kake da shi an zo an zagaya an ce ku taimaka za a taimaki addinin musulunci mai kuɗi ya kawo wani ya tashi ya bayar da miliyan ɗaya wani ya tashi ya ba da dubu ɗari wani ya tashi ya ba da dubu ɗaya kai kuma baka da komai sai naira goma sai ka ɗauko naira goma ka bayar ita ce ƙarshen abin da zaka iya bayarwa to kana cikin wallazina la yajiduna illa zuhudahum to su ko munafukai suna daga gefe wanda ya bayar da yawa su zunɗe shi wanda ya bayar da kaɗan su zunɗe shi shine fa yaskaruna minhum sai su rinka musu dariya suna musu izgili sai Allah ce sakhira Allahu minhum ubangiji ya mayar musu da martanin izgilin da suke yi abin nufi yadda suke wa mummunai izgili a nan a duniya gobe za a yi musu izgili su ma a lahira su a nan gurin idan ka bayar da sadaka da yawa su ce riyati bayan ba su leka zuciyarka sun gani ba idan ka bayar da ɗan kaɗan su ce me Allah zai da wannan wato munafikai kenan don hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abi mas'ud al-ansari yake cewa laqad umirna bi sadaqati a lamma umirna bi sadaqati lokacin da aka umarce mu da yin sadaka kunna natahamalu mun kasance muna yin dako ba wai dan su nemi abinci ba sai dan su samu rarar kuɗi da za su yi sadaka mun kasance muna yin dako muna yin aikatau mai leburanci burin mu mu ma mu samu abin da ma iya yin sadaka da su. faja'a abu aqil bi sa'in sai wani sahabi da ke kira abu aqil ya kawo rabin sa'i kaga bai kai abin da ake fitar da zakar da kai ba rabin abin da ake bada zakar da kai wato mudannabi biyu ya kawo lokacin da za a tafi yaki a insanun bi min minhu wani kuma ya kawo abin da yafi wannan yawa fa qala al munafiqun sai munafikai suka rika cewa inna allaha laganiyun an sadaqati hadha yau Allah zai da sarkarwa ne ana manyan maganganu ka kawo sa'i daya ana cewa a kawo kuɗi ka kawo naira goma naira ashirin naira hamsin bayan ka kawo kuɗi manya manya mana me Allah zai da wannan dan abin da ka bayar haka suke fada idan mutum ya bada kaɗan wa ma fa'ala hadha al-akharu illa ri'a'an wanda ya kawo da yawa sai ba abin da yasa ya ba sai da riya ai ba wani tsoron Allah ai riya ce ai dan a faɗa ne ai suna da wata hidden agenda a a ƙasa suna da hidden agenda shi yasa suka yi kaza to ya aka kalle ka zuciyar suka gano suna da hidden agenda ba Allah ubangiji ne kadai alimin da ta shigo shi kadai san abin da ke cikin zukata dukkan mummunan da ya bayyana maka kirki sai ka dauke shi a kirki dukkan wanda ya bayyana maka rashin kirki kuma ka dauke shi a rashin kirki har sai kaga abin da ya nuna maka kishiyar wannan hukuncin fa nazalat sai wannan aya ta sauka allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat wallazina la yajiduna illa juhdahum fayassaruna minhum allati sakara Allahu minhum suma Allah ya mayar musu da martanin sukuriya asalin sukuriya ita ce kai wa mutum dariya dangane da wani abin da ya samu kansa a ciki ko dangane da fifikon da kake da shi a kai su suna ganin suna da fifiko kan mummunai da haka suke wa mummunai wato ainihin dariya ina fata an fahimta wa yaskaruna min allazina amanu suna sukuriya ga mummunai to kuma ranar tashin kiyama sai ubangiji ta ala ya rama wa mummunai wannan halin da suka samu kansu a ciki game da munafukai da suka yi musu wannan ina fata an fahimta والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب سخر الله منهم ولهم عذاب أليم سنة عذاب مرددي وانا إذا كدوب كرشان سورة المطففين أبين دي أكا تبتر كينا واتو سنة يوا ممني داريا وإذا مروا بهم يتغامضون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون التي وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون su sun yi anan mummune kuma za su rama a can yaskaruna minhum sakhara Allah minhum wa lahum azabun alim Allah istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum lafazin istaghfir al-amr ne madi din sa istaghfara mudari'i yastaghfiru sai ka ce istaghfir ga ka'ida dukkan inda ka samu fi'il al-amri wanda ya fara da hamzatul wasli kamar yanzu kharaja in za ka kawo fi'il al-amri sai ka ce ukhruj kamar dakala ka ce udkhul shakara uskur kataba uktub zahaba sai ka ce me izhab ina fata an fahimta qara'a sai ka ce me iqra istaghfar sai ka ce istaghfir dukkan inda fi'il al-amri yake wanda ya fara da hamzatul wasli to abinda zaka kalla shi shine ya harfa guda uku da ita hamzatul wasli da guda biyu a bayanta idan harafi na uku ya zanto yana da bamma to kai ma sai ka yi dhamma akan hamzatul wasli kamar idan ka ce kharaja ya kharuju amri din sai ka ce me ukhruj kaga ru din nan dhamma gare ta udkhul kha din nan dhamma gare ta ina fata an fahimta matukar salisul fi'il madmum to hamzatul wasli ma labudda an takuna madmuma amma idan salisul fi'ili ya zanto maftuhan ko ya zanto maksuran to hamzatul wasli labudda an takuna maksura ina fata an fahimta kaga qara'a ya qara'u radin salisul fi'li fataha gare ta dan haka sai ka ce iqra jalasa yajlisu lamun din salisul fi'li mai gare shi kasra duk da haka sai ka ce ijlis ijlis da iqra duk ɗaya ne amma da zaran an samu damma sai ka ce uzkur udkul uskur uktub ba za ka ce ba iktub ina fata an fahimta kamar na istaghfir lahum aula tastaghfir lahum ko kai musu istighfari ko kar kai musu malamai suka ce wannan shine fi'il amri allazi yadullu ala taswiya yana nuna taswiya ma'ana da yin da rashin yin duk daya in kai istighfarin ba zai amfani ba in ma baka yi ba ba zai amfani ba istaghfir lahum aula tastaghfir lahum to sai dai malaman li'irabi sun samu kansa a cikin kunci da rukuki dan sun san istaghfir lahum wato sun san cewa fi'il al-amr da mabni ala sukun ne ba su da matsala amma aw la tastaghfir wannan fi'ili mudari shi ko menene abin da ya masa jazma dan me wannan fi'il mudari ya zanto majzum wadansu suka ce la din nan ai la nahiya ce ai dan kuka ce la nahiya ce kun ce an samu tanakudi istaghfir lahum sannan kuma la tastaghfir lahum dan haka la din wannan nafiya ce ba nahiya bace ba la annahiya ita ce tajzimul fi'l al-mudari amma la annafiya kuwa la tajzimu dan haka dan me ya samu jazma tunda nafiya ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum domin abin da ke nuna cewa nafi ne ba haihu ba wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun sawa'un alaihim astaghfarta am la ma'ana kaga nuna nafiya dan saboda ga ma'anarta anan a cikin suratu almunafiqun wato ma'anarta ta fito a can gurin can gurin kuma ta wato sai suka ce duk da cewa la ce wadda take nafiya wadda an san bata ta zama ga fi'il al-amri a fi'il mudari'i amma abin da ya haifar da zama akan wannan fi'il mudari ne shine maqaftaka yayi maqaftakar fi'il al-amr da ya samu jazma to shi ma sai ya zanto ya samu jazma bi hukumil mujawara dan maqaftaka an ce zama da madaukin kanwa shi ke kawo farin kai استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم إن ذاك يمس استغفاري حارسو سبعين فلن يغفر الله لهم الله بزي مسو غفر الله maza Allah ce da na san in na kara kan saba'in za a gafarta musu da na kara ashe saba'in da ke nan gudun ba ta nufin goma so bakwai idan larabawa sun tashi makura a baban gwammai goma goma sai su ce saba'in idan sun tashi makwara a babin ɗaiɗaiku ɗaya zuwa goma sai su ce bakwai suna nufin mubalaga wajen adadi mai yawa a babin ɗaiɗaiku mubalaga wajen adadi mai yawa a babin goma goma shine saba'in mubalaga wajen adadi mai yawa a babin ɗaruruwa shine ɗari bakwai amma ba dan ana nufin wai inda zai yi saba'in an shi yasa manzo Allah ce da na san in na ƙara kan saba'in za a karɓa da na ƙara amma ashe bai fahimci anan saba'in ana nufin goma sau bakwai ba yana fahimtar saba'in mai adadin da baya da iyaka mubalaga ma'ana inda za ka yi ta yin istighfari kai ta yin istighfari kai ta yin istighfari saba'in saba'in saba'in saba'in ba za a karba ba lan yaghfir Allahu lahu Allah ba zai gafarta musu ba ina fatan kun fahimta suka ce wannan yayi daidai da hadisin da manzon Allah ke cewa ma min abdin yasuma yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bi zalika wajhahu anin nari saba'ina kharifan suka ce saba'ina kharifan anan ba wai za a nesantar da mutum daga wuta tsawon shekara saba'in ba ne ta yadda in shekara saba'in ta kare sai kuma a kawo da shi kusa da wuta saba'in kawai ba iyaka <laughs> domin idan ana nufin shekara saba'in kawai za a nesanta ka daga wuta to shi kenan idan wannan saba'in nan ta kare kuma sai me sai mutum kuma a kawo shi kusa da ita to amma kaga saba'in ɗin kenan yana nuna mubalaga ne ina fatan mun fahimta in tastaghfir lahum saba'ina marratan falan yaghfir Allahu lahum ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله hakan ya faru saboda sun kafircewa Allah sun kafircewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin Allah baya shirye da mutanen da suke fasikai فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون وبنجي تعالى فرح المخلفون بمقعدهم wato almukallafuna waɗanda aka bari a baya a gida ba su je yaƙi ba sun yi farin ciki bi maqa'adihim saboda zaman da suka yi khilafa rasulullahi a bayan manzon Allah lafazin khilaf a nan gurin waɗansu malaman suka ce masdar ne daidai da qital ala wannan fi'al wato kenan qital kaga qatala qitalan ina fata an fahimta wato khalafa khilafan ko khallafa khilafan waɗansu kuma suka ce a'a khilaf a nan gurin wato ainihin ba wai um, yana nufin mazdar bane ba ya zamanto zarf ne zarful makan wato daidai ka ce farihal musallafuna bi maq'adihim ba'da rasulullah shine khilafa rasulullah khilafa rasulullah bayan manzon Allah ya tafi su sun ko ka ce saban mukhalafatan li suna masu saba manzon Allah manzon Allah ya ce a tafi suka ki fita suka zauna kuma suka yi farin ciki dan sun saba masa ai kaga tabewa ta mutum ya farin ciki bayan ya saba manzon Allah kamata yayi bikin ciki ya ji takeici wa karihu an yujahidu a amwalihim wa anfusihim fi sabilillah sun ki su fita su yi yaki da dukiyoyinsu da kuma kayu kansu dan yaɗa kalmar Allah sun ki su yi haka wa qalu suka rika cewa juna la tanfiru fil har kada ku fita cikin zafi kun ga mun ce yakin tabuka an fita ne lokacin ana zafi sannan ga tazarar tafiya sannan a shekarar an dan sha wahala wajen karancin abinci sannan kuma lokacin kaka ta kusa wanda yake ganin ya sha wahala yana ganin in kaka ta zai murmure ga kuma zafi sannan kuma sai a ce a bar gida ga kuma tazarar tafiya kaga lalle tashar tana da wahala kenan to saboda haka sai munafikai suke amfani da wannan dama su ce lokacin fa na zafi ne suna cewa junan su la tanfiru fil har kada ku zabar ku fito yaki fil har da lokacin zafi sai Allah ce kul kace da su naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun wuta jahannama ta fi tsananin zafi inda sun kasance suna da hankali amma rashin hankalin su ne yasa suke kwatanta zafin duniya da kuma wato zafi na wutar jahannama domin zafin rana duk yadda ya kai illa iyaka a ce ya kai 35 digiri 40 45 50 kadara ya kai 50 shine dai makolar to amma ya wutar jahannama fa ya zafin ta yake ai ba zai kwatanta ba domin lokacin da rana ta take ta take aka fi kowane lokaci zafi wannan zafin bai kai garwashin wuta na wuta da muke dafa abinci da ita ba a gidan duniya bai kai ta ba zafi to tare da haka ita wannan wuta da muke dafa abinci da ita a gidan duniya manzo Allah ya faɗa cikin hadisin da aka karɓo daga Abu Huraira wanda Imam Bukhari ya rawaito yace narukum juz'un min 70 juz'an min nar jahannam ita wannan wutar taku da kuke dafa dafa da ita kashi ɗaya ce cikin saba'in na wutar jahannama kila ya rasulullah in kanat da kafiya sai sahabbai suka ce yo koda wannan ta duniyar ma ko ai ta isa wannan ta duniyar a ce da ita za a yi wa mutum azaba gobe kiyama ko ita kam ai ta isa azaba qala sai manzo Allah ce fuddat alaiha bi tis'atin wa tis'ina juz'an to tana da fifikon azaba akanta kuwa har da kashi saba'in da ɗoriya bi tis'atin bi ne fuddat alaiha bi tis'atin wa sittina har da kashi tsananin zafinta ya karu akan na duniya wutar lahira zafinta ya karu akan ta duniya da kashi 69 ka ji fadan Allah ka duba ko wata duniya idan zafi yayi zafi ka je ka kalli makeri lokacin da yake zuga zugi a makera ga za karfe dan tsananin wahala karfe yayi ja a lokacin ka lankwasa shi kuma ya lankwasu saboda wuta ta dafa shi har sai da ya laushi yayin da inda za a ce ya huce ba zai iya lankwasuwa ba to amma tare da haka wato wutar lahira ta fi ta zafi da kashi 69 ubangiji ta Allah ya tsare yace kulluhunna mislu harriha kowane kashi daya daidai da makwarar zafi na wutar duniya cikin wannan wato ainihin 69 din shi yasa Allah ce qul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun Allah ce fal falyadhaku qalilan walyabku kaseeran jazaan bima kanu yaktubun falyadhaku qalilan dariyarsu su yi dariya wadda take karama wal walyabku kaseeran amma su yi kuka da yawa jazaan bima kanu yaktubun sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa malamai suka ce wannan jumla a ganin ido insha'iyya ce amma ma'anar ta jumla ce khabariya abin nufi sai bukuna kafiran wa sai hakuna qalilan yawmal qiyama za su yi kuka mai yawa dariyar su za su zama yar kadan ita dariyar duniya duk ta sunanta yar kaɗan idan an kwatanta da kukan lahira ko da na tsawon minti 30 ne to kamar ayar tana ba da labarin sakamakon su wannan dariyar za ta zama kuka wato a ranar tashin kiyama Allah tsare jaza'an bima kanu yaktubun sakamako ne na irin abin da suka kasance suna aikatawa Allah ce waja'aka Allahu ila sa'ibatin minhum fasta'zanuka lil khuruj fa qul lan takhruju ma'i abadan wa lan tuqatilu ma'i aduwa إن فاقعدوا مع الخالفين الله يتفى إن رجعك الله إلى طائفة منهم idan Allah ya komo da kai zuwa ga wata tawaga cikin su munafukai waɗanda suka zauna su almukhallafuna da aka bari zaman gida tare da marasa lafiya tare da mata sun ki su fita yaki in Allah ya dawo da kai gida lafiya fasta'azanuka lil khuruji sai kuma suka nemi izininka domin ku fita wajen wani yakin fa qul da su lan ma iya abadan ba za ku sake fita tare da ni ba har abada walan tuqatilu ma'iya aduwa ba za ku taba sake yakan wani abokin adawa tare da ni ba ba ni ba ku shine malamai suka ce a nan wurin an kore musu as-suhba an kore musu al-jihad cewa lan takhruju ma'iya abadan ba su ba sake fita tare da annabi ko ina za shi kaga kenan an kore su daga cikin sahabbai su ba su ba sa cikin sahabban annabi da haka ba a lissafa munafikai cikin sahabban annabi walan tuqatilu ma iya aduwa an kore musu falalar yaki da falalar jihadi ba za ku sake fita a yaki abokin adawa ni da ku ba da dai ba ku je ta buka ba shikenan magana ta riga ta gane innakum raditum bil qu'udi awwal marra dalili ko shine ko kun yadda da ku yi zaman gida awwal marra a karan fari lokacin da ake bukatar ku fita lokacin da ake da kishirwar ku ake da bukatar ku gwammace ku zauna a gida to nan gaba kuma ko da kun zo ku ne kuke da kishirar ku tafi da mu mu kuma ba za ku tafi tare da mu ba faqaudu ma al ku ci gaba da zama tare da waɗanda suke zaunannu waɗanda suke zaman gida su ne waɗanda suke masu uzuri duk da ko ba ku da uzuri ku kuma kun zaɓi ku zauna tare da su wato wannan ya zama zargi kenan gama gare su da haka ya ƴan uwa duk wanda Allah ya fahimtar da shi gaskiya a karan fari to yi kai gata shine sai mutum ya yi aiki da ita tun a karan fari din idan ko har baka yi aiki da ita ba bayan ka fahimce ta to karka soke ta karka yi fada da ita idan kai fada da gaskiya ka san gaskiya ce ka soke ta bayan ka san gaskiya ce to daga baya sai ubangiji ta Ala ya sanya rufi akan zuciyarka kana son ka dawo kan shirya ba za ka taba dawowa ba don wannan abinda wannan ayar ta nuna kenan innakum raditum bil qu'udi awwala barra ada kun fahimta amma ko ce ku zauna to dan haka a yanzu kuma nan gaba lan takarzu mai iya abadan walan tuqatilu mai iya aduwa dan da kun fahimta kun ki koyi aiki da abin dan haka ba ni ba ku kenan ma'ana wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun falamma zagu azaga Allahu qulubahum wato duk lokacin da mutum ya kauce wa gaskiya bayan ya fahimci gaskiya ce kuma yayi fada da ita kuma ya san gaskiya ce to wannan alama ta tabewa kenan daga baya yana son ya fahimci shari'a sai ga ubangiji ta'ala ya toshe dan haka Allah ya ce wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tusarun Allah na son ya katangar karfe yana son ya rufe tsakanin mutum da zuciyarsa kaso kaso kai shari'a kuma ba za ka yi ba da da ka fahimta ka kibi amma duk wanda yake kan bata yake kan bida'a yake kan wani abin da ba daidai ba yana yi da ikhlasi yana yi don Allah to wata masrana sai Allah ya fahimtar da shi kai dai kar yi gaggawa kuma kar ka damu da dukkan jafa'in da zai maka yayi jafa'i yayi jafa'i ka jure da abin da aka faɗa annaba sun jure kai ma sai ka jure in yana yi dan Allah Allah zai ganar da shi daga baya zai gane cewa lalle kuskure yake kuma wani kan bata ya je shi amma kuma dama in ya gane gaskiya ce shi da kanshi sai dai yana ganin ya tsora mutane akan wani abu yanzu shi ba zai je ya ce musu ba haka ba haka ɗaya daga cikin su ce da ni yace to na riga na ce musu kaza yanzu kuma in je in kare ta kaina dan me wallahi tallahi haka ya faɗa yace na dora su akan kaza yanzu in je in ce musu ba kaza ba ma'ana ya gwammace gare ya mutu akan bata ko da ya gane bata ne dan yana gudun kar ya je su ce a jiya ba kai ka faɗa mana kaza ba ai duk wanda yake jin tsoron a ce masa jiya ba kai ka faɗa mana kaza ba so yake kwatanta kansa da annabi ni ba na jin tsoron ka ce jiya ba kai ka faɗi kaza ba in ce menene in ce eh gaskiya na faɗi kaza kuma har yanzu ina kai ko kuma gaskiya na faɗi kaza amma lokacin kuskure ne ko kuma gaskiya na faɗi kaza a lokacin ban fahimta ba ko gaskiya na faɗi kaza amma na ga abin da ya fi su kwarin hujja ban kunya in faɗi haka wannan ba shi bayan ba ne shine wayewa shine basira amma duk wanda ya fahimci abu shekara goma baya ce mu muna nan mu ne na bara mu ne na bana mu ne tun na shekarar kwajaja to ka je ka yi kai bayani a lahira ma'ana wai kai ba za ka janye ba ka gane kuskuren ka wallahi tallahi abin da ya ce kenan cewa to na fahimta lallai lallai wannan kuskure ne amma yanzu yaya zan yi da su yaya zan yi da su haka yace yaya zai yi da su dan girman Allah yanzu a nan gurin da kai da almajiranka yanzu kenan wa yake bin wani ma'ana kai kake bin almajiranka a ashqa bihi zar'an wa ajlihi zillatan idan fattiba'ul jahli kad kana ahzama haka al-imam al-jurjani yace yace wajen neman ilimin na sha wahala kuma wajen bayar da shi in sha wahala yo tun farko in zama jahili mana lokacin da nake neman ilimin nayi biyayya kuma na neme shi kuma na samu kuma in yi wa jahilai biyayya yo ina amfanin ilimin in ci gaba da zama dawwamammen jahili mana duk malami mai tsoron Allah baya jin tsoron su zai faɗa musu gaskiya su zo kar su zo ruwansu su yadda kar su yadda ruwansu shi dai yana fatan mai zai tsira a gaban Allah amma duk malamin da ba ruwan shi da Allah yana neman ya za a aikar su kubuta aikar a faɗa musu su baje aikar a kyale su aikar a tarwatsa su da can kai ka tara su dabaran ka ta kawo su ubangiji ta ala da shi ne wanda yake gaba ɗayan zukata suna tsakankanin yatsun sa yuqallibu ha kaifa yasha ubangiji yana juya zukata irin yadda ya so nuni da na ba tashbihi bane ba in ni ne kenan amma yatsun ubangiji ta ala shi kaɗai ya san kaifiyar yadda take ba su yi kama da na kowa ba domin laisa ka mislihi shai dan haka a nan gurin ubangiji ta'ala ne ke juya zukata yadda yake so shi zai karkato a soka shi zai sa kuma a kika ba dabarar ka bace za ta sa mutane su soka ba dabarar ka bace za ta sa mutane su kika wannan yin Allah subhanahu wa ta'ala ne ubangiji ta'ala ya riga ya ja kunne lallai innakum raditum bil qu'udi awwal marra da haka faqawdu mal khalifin ثلاثة لا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إن الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ولا تصلي على أحد منهم kada ka sake yin sallah akan ɗayansu mata da zai mutu abadan har abada wato daga saukar wannan aya aka hana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yin sallah ga munafukai amma kafin saukar ta yayi domin lokacin da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya mutu an kirayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan ya zo masa sallah ya zo ya tsaya akan gawarsa ya tsaya Umar dan khattabi ce da shi a tusalli ala ibn Ubay wa qad qala yawma kaza kaza wa kaza yanzu za ka yi wa dan yi sallah bayan rana kaza ya ce kaza rana kaza ya ce kaza ya kidaya maganganu na munafunci da ya faɗa fatabassama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya yi murmushi wa qala yace akhir anni ya Umar ja ka ya ja baya Umar bani wuri falamma aksartu alaihi umar yace lokacin da na maimaita magana na sake maimaitawa har yayi yawa ga annabi Kala sai manzo Allah yace inni khayyirtu faktartu ai an bani zabi an ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum dan haka ce in yi musu ko kar in yi musu dan haka ni na zabi in yi kenan walau a'lamu anni in zittu ala sab'ina yughfaru lahu la zittu alaiha inda na san in na kara akan 70 za a gafarta musu sai in kara akan 70 din Kala yace fa sallallahu alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah yi masa sallah sun man sarafa sannan ya juya baya ya tafi falam yamkus illa yasiran bai zauna ba sai dan lokaci kankane ko lokaci bai wuce ba sai kadan hatta nazalat al-ayatan min bara'a sai waɗannan ayoyi guda biyu suka sauka cikin suratu bara'a waɗannan da suke hada da juna wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan kada ka sake yin sallah akan ɗaya daga cikin su da zai mutu har abada wala taqum ala qabri kar ka sake tsayawa akan gawar sama ka ce zaka roƙa masa Allah ka ce zaka roka masa gafara ka ce zaka yi masa istighfari wato kenan idan an binne mamaci manzon Allah yakan tsaya akan kabarinsa ya daɗe yana roka masa gafara gwargwadon tsawon lokacin da za ka yanka raƙumi ka feɗe ka kyautar da nama ka yi kasafin nama kaga kenan awa daya ko awa daya da rabi manzon Allah ke tsayawa akan kabarin mutum idan an binne shi yana roka masa gafara to wannan kuma shine abin da ya dace da sunna idan an je makabarta kar wani ya zo yana cewa ku karanta kul huwallahu uku ga walidan mu da karja akum dal ilafi alam alam nasra hada inna anzalnahu a'a abinda zai ce wa mutane bayan an binne in shi babba ne malami ne sai ce istaghfiru li akikum was'alu lahu tathbita fa innahu al yus'al ku roƙa wa dan gafara ku roƙi Allah ya tabbatar da harshen sa dan yanzu haka za a fara masa tambaya abinda manzon Allah yake nan shine malamin kowa bai ce ku karanto kaza ku karanto kaza ba cewa ku roƙa masa gafara kowa yayi manzo Allah yana yi da kansa kuma saura kowa na yi da kansa wanda ya riga gama waye tafi wanda ya gaje tafi wani ya minti goma ya tafi wani ya sha biyar wanda ya ce zai minti talatin ko arba'in kar ka hana shi sunnar annabi ke rayawa istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al ba magana laqad ja'akum dalilafi ba magana ya latifu 129 istaghfiru li akikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al haka manzo Allah ya faɗa wala taqum ala qabrihi amma in kabarin munafiki ne kar ka tsaya ka ce zaka roƙa masa gafara innahum kafaru billahi wa rasulih lalle su munafikai sun kafircewa Allah da manzansa wa matu wa hum fasiqun sun mutu suna fasikai wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum innama ma yuridullahu an yu'azzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa irin wannan ayar ta gabata a baya sai dai da bambance bambance waccan ta ce fala tu'jibuka bil fa wannan kuma ta ce wala tu'jibuka bil waw suka ce wawun din nan dan atafi ne na abin da ke baya wala tusalli ala ahdi minhum mata abadan wala tu'jibuka amwaluhum amma din da ke can suka ce fa'ut tafri'i ce fa ce ta reshe abin da ya biyo bayan din reshe ne na abin da ke kafinta وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم فاء التفريق كنا sannan a can an ce wala auladuhum nan kuma sai aka ce wala tu'jibuka wa domin a can gurin su dukiyar suke fariya da ita ya'ya kamar ribar kafa ce aka ambata wala tu'jibuka amwaluhum da haka sai aka ce wala auladuhum domin ana magana akan dukiyar ne kadai ba a damu da maganar ƴaƴan ba shi yasa inda ba an sa la ba ƴaƴan ba za su shiga ba amma nan da dukiyar da ƴaƴan duk ana makasudun ne makasudun bihi fil kalam dukkan su ana nufin yin magana da shi zaka ce wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum a can an ce inna ma yuridu Allahu li yu'azzibahum biha fil hayatid dunya wato nan gurin kuma inna ma yuridu Allahu an yu'azzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun anan da tan dubba bambanci wato kaga mu'jiza ta alqur'ani wannan shine abinda Allah abinda Allah ke cewa tasriful ayat wa kadhalika nusarriful ayat wal yaqulu darasta wal yaqulu darasta wal yaqulu darasat wal nubayyinahu liqaumin ya'lamun duka waɗannan kira'o'i ne ma'ana Allah yana sarrafa ayoyi wani lokaci a ƙara kalma wani lokaci a rage wani lokaci a ƙara harafi wani lokaci a rage kuma duk inda aka ƙara din lalle akwai hikimar da ta sa aka ƙara inda aka shafe aka rage akwai hikimar da ta sa aka rage din wala ka amwaluhum wa auladuhum inna ma yuridu Allahu an yu'azzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum hum kafirun sai ayar karshe وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وتبع على قلوبهم Ubangiji ta'ala ya ce dangane da su waɗannan mutane da aka ce wato ainihin kar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi sallah akan su wa idza unzilat suratun idan an saukar da wata sura aka ce da su an aminu billahi ku yi imani da Allah wajahidu ma'a rasulih ku tafi yaki ku fita jihadi tare da manzansa idan an yi haka ista'azanaka ulul qawli minhum sai ma abuta wadatar cikin su su nemi izinin ka na suna son su zauna a gida istazanaka ulul tawl at-tawl shine dukiya wa man lam yastati minkum tawlan an yankaha al-muhsanatul mu'minat fa mimma malakat aymanukum mimma malakat aymanukum min fatayatikum al-mu'minat wato istazanaka ulul tawl minhum wa qalu sai ka sun ce zarna na ma al-qaidi kyalimu mu zauna tare da mazauna a gida kyalimu mu zauna tare da mata dan kar aje a far musu daga baya su rika ba da uzurin ƙarya kyalimu mai gadi kar a bar yara kuma waɗansu yan adawa su zo daga baya su far musu ko su mai su bayi zanna da kuma alqaidin Allah ta radu bi an yakunu ma alkhawalif sun yadda su zauna tare da alkhawalif zaunannu lafazin alkhawalif suka ce jam'i ne na khalifa akan ce khalifatu game da mace wadda take mai zaman gida matar aure kenan wadda take zaune a gida ita ce khalifa zaunannu sai a ce alkhawalif dan wannan shine kiyasin sa waɗansu suka ce jam'i na khalif amma ga ka'ida khalif ala wazn fa'il ba a yin jam'in sa akan fawa'il sai khalifa shine ake yin jam'in sa ala fawa'il kamar kafira kawafir wala tumsiku bi isamil kawafir batilatun bawatil ina fata an fahimta wato kenan khawalif jam'in na khalifa radu bi an yakunu ma al khawalif sun yadda su zauna tare da zaunannu a gida wa tubiya ala qulubihim an riga an rufe zukatansu babu alkhairi a ciki fahum la yafqahun ba za su taɓa fahimtar gaskiya ba fahimta ta bi lakinir rasulu wallazina amanu mahu amma manzan Allah tare da waɗanda suka yi imani tare da shi waɗansu malaman loga suka ce lakin wato kasan ya halatta ka ce lakin ka yi sukuni ya halatta ka ce lakin na to suka ce yadda kiyasin ta yake idan ka cire wawun to za ka ce lakin ba za ka yi shadda akan nunun ba sai dai ka ɗaure nunun amma idan ka ce wa lakin to sai ka ce walakinna wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama amma nan gurin lakin rasul tun da babu wawu lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida haka wadansu malaman suka faɗa lakin rasul wal ladina amanu ma'ahu amma manzan Allah ko da wanda suka yi imani tare da shi jahadu bi amwalihim wa anfusihim su kan sukan yi jihadi da dukiyoyinsu da kuma kawunansu wa ulaika lahumul khairatu to irin wannan kan suna da alkhairai lafazin alkhairat wadanda suka ce jam'i ne na khairatun guda ɗaya kenan ko khayiratun idan an ce khairatun ɗaya daga cikin matan aljanna kenan jam'in sa khairat fihinna khairatun hisan ulaika lahumul khairatu lalle kam annabi da sahabbansa da duk waɗanda suka yi jihadi da dukiyarsu da kuma kayukansu dan yada kalmar Allah lahumul khairatu suna da mataye a gidan aljanna azwajun mutahhara kenan sannan kuma wa ulaika humul muflihun waɗannan su ne waɗanda suke masu rabauta ubangiji ta Allah ya sa mu cikin masu rabauta abinda muka faɗa da daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya kai mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi